وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد tabaraka wa ta'ala wanda ya tattara mu a wannan wuri a kuma daidai wannan lokaci da muka ci gaba da karatu mu na tafsir kamar da muka saba a kowane lokaci makamancin wannan da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna yammacin larba 26 ga wata ramadana shekara ta 1443 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wannan shi ya dace da 27 ga watan 4 shekara ta 2022 a kalandar turawa muna cikin suratu hud la'allaka himala ya karanta mana abin zai karanta mana akwai wasu tambayoyi da ke hannuna wani abin da ke cewa suna sa masu karin bayani kan wani hadisi da yake bayani a kan tsalla arba'in cikin azumi da ko cikin ne ya ce shinko kwana arba'in ne ko tsalla arba'in sannan ne ne kwalalar shi sannan ko da mutum ya rasa ikama idan ya samu sallah a gaba ɗaya duk da to dai mutum ga shi nan ina gane abin da ke zihi yana tambaya da la'alla kan abin da zo na cewa duk mutumin da sallaci salloli don allah ta'ala salloli na kwana arba'in yana mai riskan kabbara harama idan yi waɗannan sallolin salloli na kwana arba'in yana mai riskan kabbara harama kuma yi su don allah to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace za a rubuta masa a tari. كتب له براءتان براءة minan النار wa من النفاق nifaq wai zuwa الله wanda ya salla kwanaki arba'in yana mai riskan kabar harama a cikin kowace daga cikinsu har tsawon kwana arba'in manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace za a rubuta masa bara'atani wato kubuta guda biyu za a rubuta masa bara'atun minan nari cewa an barantar da shi an kubutar da shi daga wuta sannan wa bara'atun minan nifa kuma za a rubuta mishi bara'a ko kubuta daga munafuci wani hadisi hadisi ne da malamai suka ce hadisi ne hassan da imamu tirmidhi ya rawaito shi daga anas dan to wannan la'alla shi shi marubucin yake tambaya idan wannan yake tambaya to gaskiya ba sallah arba'in aka ce ba domin shi yana shi sallah arba'in ne ko kwana arba'in yau ba sallah arba'in ba man sallah lillahi arba'in da yau man yudriku fiha takbiratul ula haka da sai hadisin shi to ba maganan sallah 40 ne ba a salloli na kwana 40 jere mutum yi su dan Allah yani bi kulli ikhlas ina fatan gani to dukkan wa'annan salloli na kwana 40 ya zama cewa a cikin su wato kabara harama ita ce ta takabiratul ula ba ta taba kuce maka ba duk wanda ya faɓa sa yi wannan sallolin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya rubuta masa barranta daga wuta sannan kuma an rubuta masa barranta daga munafuci wannan shine falala kamar da ya tambaya da ke cikin yin wa'annan salloli kun gani yawa wanda ya salla salloli na tsawon kwana arba'in cikin jama'a kun gane ko ina jin ba saboda hudu na cikin dasar hadisi ba man salla billahi arba'ina yawman bi jama'atin yudriku fiha takbiratul ula saboda ka salla cikin jama'a a ne kun fahimta ko wannan shine ba kwana arba'in ne ba ina fatan dan uwan sai ya kula eh ba sallah arba'in ba su kwana arba'in ne akwai wani shi kuma yana tambaya game da cewa dararren nan na ƙarshe masu falala wanda ake tsammanin a samu dacewa da daren lalatar kadai a cikinsu wace irin ibada ce ko mi ya fi kyau mutum ya mai da hankali a ciki na neman kusanci ga Allah baraka wa ta'ala to wallahi duk abin da kai na ibada wanda yake akwai neman kusanci ga Allah baraka wa ta'ala a cikin sa daidai ne gaskiya shi abin da ya tabbata ga nassi shine cewa wannan dare lailatul qadar yin ibada a cikinsa to ya yin ibada a cikin wato dare dubu, wanda babu lalatar kadar a cikinsu ina fata gani to saboda ka duk wanda duk ko ce ne ibada Allah tabaraka wa ta'ala ya kore wa mutum ya mai da hankali shi gare ta to alkhairi ne kazalika kuma akwai falala a cikin gaskiya saboda ka ko kai sallah ko kai karatu alqur'ani ko kai wasu azkar sannan ko ka ciyar da wasu bayan Allah ka taimaka musu da sutura har da ziyarar yan uwa kai duk abin da ka sani na ibada fa duk abin da ka sa kirga shi a matsayin ibada to alkhairin sa yana nan a cikin wannan daren sannan bil munasaba shi daren karka ɗauka sai karfe ka zane dare can cikin dare a'a da zaran rana ta faɗi daren ya fara da zaran rana ta faɗi a daren da ya zama ne lailatul ƙadar, to daren ya fara kuma alkhairin sai ya fara hatta matsala ilfai saboda kaga mudda zamani zamaniya wanda suke tana ɗan tsawo gaskiya wanda ibadoji da yawa kamar da ni ishara kana yin su a cikin gaskiya kun gani shesa ne a mace hajji ziyarar yan uwa da gaida mara lafiya ina fatan gani da yin sadakoki da kaza duk abin da zai kai na alkhairi to yana da falalanta da ta a ciki da addu'o'in da za ka yi ya tabbata kuma cikin hadisi kar yan wasu shagala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Aisha radiyallahu anha ta tambaye shi cewa idan ta samu dacewa da wannan dalilin na Lailatul Qadr wace irin addu'a ya kamata ta yi ya ce ta ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa afu anni ya Allah kai ne mai rangwame Allah kai ne mai rangwame kana son rangwame ya ubangiji kai mani rangwame wanda shine Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa afu anni saboda ka malamai suka ce wannan addu'a ce jami'a ta tattara wato za ka ta da lafuzza gajeru amma tsakani da Allah ta tassara dukkan wani alkhairi da kake nema a matsayinka na musulmi wannan shi ne to za mu yi takaita nan dai da fatan wanda ba su ji mun karanta nasu ba sai su muna aikin gafara wannan shi ne wallahu ta'ala alam mu na ah, jiya mun kwana kan aya ta nawa ne ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli shay'in qadir ليقولن lokaci kasantar wani na ayyar mun duba su kunce mun biya ta kansu su jiya idan ba manta ba darasu mu da ya shige a ta uku ba mu kai karshen ta ba muna kan gabar da take yin bayani cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci mutane bayi cewa su nemi gafarar shi sannan su tuba zuwa gare shi idan suka yi wannan to ya ce yi mata an hasanan ila ajalin musamman zai je da ku daɗi daɗi mai kyau har zuwa ajali abin ambato wannan ajali abin ambato malamai suka ce shine waqtul maut wa Allah zai je da ku daɗi a rayuwarku ila ajali musamman limana ma'ana ila waqtul maut har zuwa lokacin da wato za ku mutu rayuwarku sai dukka Allah ta baraka wa ta'ala shi kyautata ta ya sanya alkhairi a cikinta wannan muka ce idan mutane suka ki istighfari da tuba ga Allah ta baraka wa ta'ala bisa ga tariqa kyakkyawa da kula da sharuɗa da biyan sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin wannan ibada da kuma kula da sharuɗa kamar da muka ambata da kula da abu da suke mawani ne yi kokari dukkan wani abu da ke mani ne da ke hana Allah ta baraka wa ta'ala ya karbi addu'a ko ya karbi wannan istighfari su kauce mata idan suka yi wannan babu shakka Allah tabaraka wa ta'ala shi ko bangaren sa zai cika musu wannan alƙawari na cewa mata mata'an hasana ila ajalin musamma mun faɗi cewa annabi hudu alaihi salatu wa salamu shi wannan sura mai albarka a can gaba za mu kai ga daga cikin kiran da ya mutanensa ya gaya musu cewa ya kawo mistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ya ce ya ku mutane na istaghfiru ku nemi gafara ubangijin ku kuma tubu ilayhi sannan ku tuba zuwa gare shi yursilis samaa alaikum midrara zai aiko muku da sama tana mai yawan zuban ruwa ruwa Allah zai ba su da yawa kuma masu albarka sai arzikinku ya bunƙasa ya ƙaru sannan wai zirkun kuwatan zai ƙara muku wani irin ƙarfi ila kuwati kuma ai ma'a kuwati kuma tare da ƙarfin da kuke da shi yanzu ku adawa mutane ne masu ƙarfi ya ce idan kuka nemi gafarar ubangiji kuka tuba zuwa gare shi to allah zai daɗe ku da wani ƙarfi tare da ƙarfin da kuke da shi saboda ka wannan karfin malamai suka ce karfi ne wanda Allah kaɗai san wani karfi ne zai kari mutane da shi a lokacin da suka yi istighfari kowane irin karfi ko ta wace huska Allah zai kara ma mutane karfi yace wala tawallau mujrimin kar ku bijire ku juya kuna masu aikata laifi wani duka a sanadiyan istighfari da tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala annabi nuhu alaihi salatu wassalam shi ma Allah ya ba mu labarinsa lokacin da ya ja hankalin mutanensa da cewa su daina bautan abubuwan da suke bauta waɗanda ba Allah ba zo su imani su bauta ma Allah shi kadai to sun bijire ma annabi Nuhu alaihi salatu wa salam ya yi shakawa ya kai koke ga Allah daga cikin abin da ke shakawa zuwa ga Allah ta'ala yake gaya masa cewa fa kuntu tazfiru rabbakum إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا آه، النبي نوح عليه الصلاة والسلام إيكي تيواناتي دسو شيني فقلت نادى متنن النعو استغفروا ربكم ونبي غفر أبنجدكم wato ku yi istighfari innahu kana ghaffara lalle shi ubangijin ku Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance mai yawan gafara ne ku yi istighfari Allah zai karbi tuban ku zai gafarta muku saboda shi mai yawan gafara ne zai gafarta muku a lafira kenan shi ne na huka na gafara to a nan duniya kuma idan kuka yi istighfari عن عليه الصلاة والسلام يتي يرسل السماء عليكم مدرارا كذلك على يوقت الدنيا الله تبارك وتعالى زي سقومك دسما تنا ميوا فرارا روا الله زي مك روا ما سوء البركة لذاكو كامو أرزكي كركش وإن روا يرسل السماء عليكم مدرارا سيأتي كما wa yumdidkum bi amwalin to kamar dai kace wannan aya ta cikin suratul lu tana fassara abin da annabi hudu alaihi salatu wasalam ya ga mutane sa yanzu annabi hudu a dunkule ce musu wa wazirkum quwwatan ila quwwatikum amma yanzu sai ga wannan sura tana cewa yumdidkum bi amwalin kaga baro baro kenan ƙarin da Allah zai muku yace zai kare ku da dukiya tattalin arzikinku ya bunkasa ku samu ƙarfin tattalin arziki da wadata sannan wa banina Allah zai kare ku da ƴaƴa a san population da kake gani shi yana daga cikin arzikin al'umma ke kuna da yawan jama'a wanda ba karamin arziki ne ba Saɓani abinda turawa suke da'awa ce dan wai mutanen ku suka yawa to lalurori za su yi a saboda haka za ku talauci ga wannan ba gaskiya ne domin idan yawan 'ya'ya talauci ne da Allah Ta baraka wa ta'ala bai faɗi yawan 'ya'ya a matsayin arziki da falalan da zai mutane annabi nuhu inda sun tuba ba amma ga shi yana cewa in kuka nemi gafar ubangiji zai sa sama taimako ruwa masu albarka sannan zai kare ku da dukiya kaga shi wannan su turawa saboda sun san ko mahaukaci ta ce ba kuɗi laluwa ne ko matsala ne ba zai yarda ba shi yasa ba saba mahaukin cewa kuɗi wahala ne ba ba saba cewa kuɗi matsala ne ba amma sai su ce maka yawan jama'a ne matsala ne to Allah ce wa yanzu dukkan bi amwali zai ƙara muku ƴaƴa sannan wa bani da zai kara muku mi a ah, zai kara muku dukiya shine wanzukum bi amwali sannan wa bani da zai kara muku mi ne yanzu da karin kuɗi ko samun yalwan kuɗi yake alkhairi haka samun ƴaƴa ma menene alkhairi ne malam alkhairi ne gaskiya yawan jama'a jama'a alkhairi ne ba ba ba sharri bane ba kawai abinda annan mutane a lokacin da zo Allah ya ba su ƴaƴa su tsene wajen tarbiyya da zamu musu yadda za su yi karatu su su koyi sana'o'i shine kawai amma yau jama'a bai taba zama matsala ba a'a idan yawan idan yawan jama'a matsala ne yaya aka yi cani suka dauki nauyin kansu eh? a population duniya china sun dauki kashi ne cikin nawa kuma ce duk population duniya ita ta duniya gaba ɗayanta kun gani to cana ta ɗauki kashi ɗaya ne aka ce bisa ko uba ba ko ba aka suka ce ba to cana har yanzu ita take kawo abinci wa turai wasu ƙasashe har yanzu daga cana ake noma shinkawa ana kawo wasu ƙasashe suna sai suna wata to kaga idan taron jama'a bala'i ne da cana ta rubuce da cana ta rubuce sun da to kaga wannan ba shi ne ba saboda ka karuwan dukiya alkhairi ne karuwan yaya ma menene wa yamdidukum bi amwalin wa banina sai ce waje allakum jannatin zai sanya muku gonaku ko gonaki zan ce ko waje allakum anhara zai sanya muku kuma koramu kun gane ko saboda ka ga ku da gonaki sannan a saka muku koramu kuma ku yi noman damana ku yi noman rani saboda ka sai a samu abinci a samu dukiya a samu yawan jama'a to kaga wannan duka shine yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma Ku gane ko wannan shine saboda ka shi yasa wani asar hadisin wasu malamai suna rafa shi cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce man mallazi fara. جعل lahu min من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا to dukkan mutumin da ya lizinci istighfari bisa ga kaifiyar da muka ishara ko malamai suka bayyana to ja'ala lahu min kulli hammin faraja Allah tabaaraka wa ta'ala zai sanya masa kuragewa daga dukkan bakin cikin da yake mamaci duk wata damuwa da yake cikin ta to Allah zai sanya masa kuranyewa sannan wa min kulli dhiqin makhraja dukkan wani kunci da yake cikin kuma Allah zai samu masa da mafita to kaga istighfari yana da mutuka muhimmanci alkhairin sa kenan ko kace wasu kenan daga cikin alkhairan istighfari a nan duniya da fa'idojin sa kun gane amma alakhira alakhira amfani da fa'ida da falala da alkhairin istighfari shi ne abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a gaba cikin wannan aya a inda yace wa yuti kulli fadlin fadla kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai baiwa dukkan wani ma'abuci falala falala tasa wanda malamai suka ce wallahu ta'ala alam ishara ce ya zuwa ga alkhairi da fa'ida da falalar istighfari a al'ahira. alimamul al-imam al rahimahullah a tafsirin sama alimu tanzil da yazo fassara wa yuti kullu dhi fadlin kullu dhi fadlin ai wa yuti kullu dhi amalin salihin fi dunya ajrahu wa thawabahu fil akhirah shine Allah tabaaraka wa ta'ala zai baiwa dukkan wani ma'abuci aiki nagari to Allah zai bashi sakamakon aikinsa wato Allah zai wa dukkan wani ma'abuci aiki na gari a nan duniya bi ma'ana wanda ya aiki na gari a nan duniya to Allah zai bashi sakamakon aikinsa da lagansa a lafiya kun gani yawwa saboda kai da aka yi istighfari to wannan shi zai ba da zaman bayan Allah su samu alkhairin lahira Allah zai ba su sakamakon su a gobe kiyama al imam ibn Atiyya shi ma ya ambaci wannan magana ya danganta ta ga abdullahi bin mas'udin Allah shi yarda da shi sannan wasu malamai suka ce wayuti yuti kulli fadlin fadlahu abinda yake nuhi shine wa yuti man fadlat hasanatuhu ala sayyi'atihi fadlahu ay janna shine Allah tabaaraka wa ta'ala zai bai wa duk wanda kyawawan ayyukansa suka fi munana ayyukansa yawa to sai Allah ya ba shi falalansa falalar ita ce ni aljanna kaga abubuwa kiyama kenan Wani yana nihin falalan istighfari da da tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala wato wannan shine abinda mutane za su shiga jiyansa a wannan jalibi a gobe kiyama kun gane ko ya zo cikin wata aya wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsa thumma yastaghfirillaha yajidillaha ha gafuran rahima Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man ya'mal su'an duk wanda ya aikata wani mummunan abu aw nafsa ko zalunci kansa ya aikata mummunan abu ko ya aikata wani abu wanda ke zaluntan kansa ne aw yazlim nafsa yajidillah fa sannan ya nemi gafaran Allah a gama kana istighfari ta shigo thumma yastaghfirullah sannan ya nemi gafaran Allah tabaraka wa ta'ala kun gane ko sannan ya nemi gafaran Allah tabaraka wa ta'ala a bangaren sa Allah tabaraka wa ta'ala ce yajidillah al-ghafurur rahima to zai samu Allah tabaraka wa ta'ala a matsayin mai yawan gafara kazalika mai yawan rahama wannan yawan gafara da yawan rahama da aka ce zai samu Allah yana mai tafantuwa da wannan wannan al'amari ne da shafi lahira kun gani don haka alkhairin istighfari da tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala a duniya da lahira birjis suke babu wanda san fadin abin da iya adadin abin sai Allah tabaraka wa ta'ala kawai ya rage ga yan uwa su kalli wannan umarni na Allah tabaraka wa ta'ala da idon basira su ayautar da abinda suke iya aiwatarwa daidai gwargwado a wannan jami to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yayi masu dukkan matsaloli su sannan ya hada shi da ya hada su da alkhairanta duniya su da lahirarsu. Allah ya samu dace karshe Allah tabaraka wa ta'ala ya ja kunnin mutane cewa wa in tatawallau ko in tawallau idan kuka juya baya kuka bijiri ba ku bi wannan umarnin da ake muku ba na cewa wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ba ku yi wannan ba ko ka bijire fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kadir ni na ji muku tsoron azabar wato wani ne wanda yake yini ne mai girman gaske shine yini kiyama kamar ana ga manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ga mutane wannan sako sako kai kuma ce tun farko shine Allah ta abudu illa Allah ko kar ku bauta kowa sai Allah baya ga haka ku nemi gafarar ubangiji ku tuba zuwa gare shi idan kuka yi wannan Allah zai jiyar da ku daɗi mai kyau ila ajalin musamma sannan wa yuti kullazi fadlin fadla to bayan duk wannan bayani sai ce wa in tawallau ko idan ko kuka jijire ba ku aiwatar da wannan umarnin na Allah tabaraka wa ta'ala ba to fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir ni na jin tsoron azaba dini mai girman gaske cewa lalle idan muku yi wannan ba to lalle za ku fuskanci matsala za ku fuskanci matsala Allah ya kare mu wannan shi ne saboda ka shiyata dukkan annabawa ko ka ce da yawa daga cikin annabawan Allah da Allah ya turo su to da suka isar da sakon da Allah ta baraka wa ta'ala ya aiko su da shi kun gani sun gaya musu cewa idan ba su aiwatar da abin da Allah ta baraka wa ta'ala ya ce su aiwatar ba to suna ji musu tsoron abin da zai faru gare su Ba inni akhafu alaikum azaba yawmin karir haka Allah ta baraka wa ta'ala ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illa Allah inni akhafu alaikum azaba yawmin alim ina fatan gaji Allah tabaraka wa ta'ala ce hakika mu aiko annabi nuhu zuwa ga mutanensa sai annabi nuhu ya ce da mutanensa inni lakum nadhirun mubin ni gare ku mai gargadi nake bayyanan ne gargadin da nake muku shine Allah ta abudu illallah kar ku bauta ma kowa sai Allah ku daina shirka ku daina bautan abubuwan da ba Allah ba ku kama bautan Allah wahdahu la sharika la Allah ta abudu illallah yace inni akhafu alaikum azab yawmin alim wato gina idan ba ku yi wannan ba ba ku bi umurnin da Allah ya muku karkashin wannan banzancin nawa ba kuka bijiri to ina ji muku tsoron azabar gini mai raɗaɗin gaske ita ce azabar lahira da Allah tabaraka ta'ala zai kama ku ko kuma ukubar da Allah zai muku tun a nan duniya saboda haka wannan shine jan kunnan da Allah tabaraka ta'ala yake wa mutane irin wa'annan nasoshi suna da dama a cikin alkur'ani mai girma kun gane ko wa in tuti'u yutikumullahu ajran hasana wa in tawallaw kama tawallaytum min qablu yu'adhibkum adhaban alima to haka zaka ga irin wannan nasoshi Allah tabaraka wa ta'ala yana jan hankalin mutane cewa lalle abinda aka kawo musu na sakon Allah wanda yake dauke da alkhairi to lalle su tsaya su karatun ta natsu su aiwatar da wannan su samu alkhairin da ke ciki in ba haka ba to ana ji musu tsoron abin da zai abu gare su sannan wannan abin zai afkuwa wato kar ku dauka cewa kadai sai lahira ne fa ko a nan duniya Allah tabaraka ta'ala zai iya kama mutane da hukuma yanzu mutanen annabi nuhu da suka bijire sun kafin azaban lahira sai Allah ɗanɗana musu buɗe su a nan bi Ko a nan duniya haka za ga da nan na kafirai da annabawa suka musu da'awa ba su karɓa ba to tun ana duniya musiba ta fara afkuwa gare su sannan can lahira can ne uwa uba Allah shi kage to don haka mutane sai su kula da wayannan darussa da ake amfana da su cikin irin wayannan ayoyi na fatan Allah tabaraka wa ta'ala shi sa mu dace da alkhairin da ke cikin wayannan taujihat ilahiyya kuma Allah shi muna muwafaka ana nuna min cewa lokaci yi ina ganin zan takaita anan da fatan dan abin da hudu bisa ga tawaba Allah tabaraka wa ta'ala bari mu shi ba muladansa kafin kila wani shi wani jawabi akwai wata takarda insha Allah da an karbuta wasu kalmomi dai ne na azkar masu kyau eh, insha Allah wani bawan Allah ya gurza ta kalmomi ne masu kyau da suka shafi ambaton Allah ta baraka wa ta'ala to ga dacewa zai dan rarraba ga yan uwa domin amfanin su muna fatan Allah ya saka da alkhairi insha Allah kila za a bai wa yan uwa su to Allah ya taimaka muna da dai Allah ya shi amfani mu shi ba mu ladan sa wanda muka kuskure kuma Allah shi ya kwanta muna ya yi mana a shafi shi daga cikin zakatan uwa wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu na'am Allah ji kan wallan ga ta wala ta wani Thank you. zama muka ci akwai godiya ta musamman ga yan uwa wato mutane dama da suka ba da wa wajen wato ganin ci gaba wanda suka na abin da ya shahi shawarori kudadensu da sauran irin abubuwan da mutane suka taimaka da 'yan social network da sauransu social media da kafafen wasu labarai na tv da rediyo muna fatar ubangiji allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alheri dukkaninmu ga baki daya ya sanya su cikin mizani hasanat namu sannan kafin eh, ajanda ta gaba akwai kuma ƙara tunatarwa ga 'yan uwa da cewa shi wannan majalisi na babban malaminmu malam usman sani ana gabatar da karance-karance da dama wanda ake gabatarwa a irin ranar alhamis ranar juma'a da kuma ranar asabar wanda idan allah ya kaddara bayan sallah za a ci gaba na karatu kamar da yan uwa suka sani an tun an cewa ranar alhamis wace alhamis malam na gabatar da irin wannan tafsir a cikin wannan masallaci wannan yana da kyawo ɗalibai a zo a amfana ka san abin da ake ce tafsir ba tarjama ba ina fata wala fa'ida akwai abin da ce ba ni baki ba ka wasara ba shi na ba to haka yana da kyawo mutane su samu fa'ida a cikin wannan tafsir da malam ke gabatarwa a cikin kowace rana ta alhamis a ranar juma'a ana gabatar da littafin alwajiz shi kuma da barci shi tafsir ana gabatar da shi magariba zuwa isha'i ko wace alamis alwajiz ko wace ranar juma'a wato daga bakin karye hudu rabi zuwa eh, biyar da rabi haka wani lokaci zuwa da ya danganta da lokaci ana yana dan canza sai kuma riyadu salihin a da kowa sani ita ma ranar ko wace asabar ana gabatar da ita bayan sallar isha eh, bayan sallar magariba zuwa isha'i wanda dan uwa malam muhammad zakariya yake gabatarwa a wannan majalisi to wannan a gurguje kenan sai ku ce zuwa ga ajinda ta gaba wadda muna da ajandoji daban-daban wanda muna son kowa ya dan takaita idan aka bashi eh, don ya ce wani abu kada a saboda lokaci muka ce ajanda mu ta gaba akwai jawabin godiya a madadin ɗalibai daga bakin shek Muhammad Zakariya Malam Muhammad Zakariya zai yi jawabi na godiya a ya wakilce mu dalibai ga baki daya ya mu da godiya da wannan aiki da malaya jajirci ya ba da lokacinsa yana gabatar da sauran yan midiya da sauran malaman da suka halartu da fatar ga ta malam da fadda ka samu a to yana kusan wato ga ta malam suna أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ciki ikonsa da kaddarawarsa ya haɗa mu wannan wuri mai albarka ko kuma ya yi ta haɗa mu wannan wuri mai albarka tun daga ranar da aka fara wannan aiki mai alkhairi wato karantar da mu alƙur'ani mai girma tare da nuna muna ma'anonin da ƙur'ani yake kunshe da su tun daga farkon ramadan har yau muna godiya ga allah godiya da ta cancanta a yi masa wadda yake ahali a kanta a kan irin wannan ni'ima da ya yi muna alhamdulillah alhamdulillah sannan <clears throat> abu na biyu muna godiya ga shi babban malaminmu a shek ofman Muhammad Sani game da irin wannan jihud da yake yi wato irin baza kokari da yake yi ya hana ido bacci ya hana lokacinsa na kaza da kaza don kai da jin yadda ake yin tafsirin kasan babu lokaci sai na bincike game da ƙur'ani to irin wannan gaskiya muna jin daɗi sosai kuma muna godiya akan wannan ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddari ya yi muna da shi Sheikh usman Muhammad Sani yana muna irin wa'annan karance-karance masu albarka Sheikh muna godiya akan wannan kokari Allah ya sa a cikin mizani sannan kuma muna godiya ga dukkanin wamu wamu ɗalibai da muke halarta saboda kamar yadda su malamanmu suke cewa malami ɗalibai ashi duk lokacin da malami ya waye gari bai da ɗalibai to wannan malamin zai zamo kamar kwangon gida wanda aka zauna aka tashi yanzu ba kuwa ana kiran shi gida amma gidan bai cika ma'anarsa ba amma duk lokacin da malami yana da ɗalibai kuma masu ansa sunan ɗalibai to wannan malamin shi ake lura da shi a matsayin malami alhamdulillah malam Allah ya yi masa irin wannan arziki nan kila in wasu ba sani ba wasu sun sani akwai ɗalibai zagaye da malam daga can sama ga irin shek faruk sa'id ɗalibi ne kharij min jami'atul islamiyya bil madinatul munawwara nan hannuna ga doktor abdullah insha Allah an kharij shi ma kharij jami'atul islamiyya ne daga madina ga shek yunus ga shi nan da ya goye kamar kuna ganin shi kamar abun nan shi ma ya shawo a sayi jami'a islamiyya almuhimmu suna da yawa ina ce zan kyarga to wannan duk albarkar wannan makaranta ce da ire-irensu wanda ta babbago da waɗannan don haka shawarar da nake ba kaina da mu sauran ɗalibai mu dage mu jajirce mu ga ƙaƙa za a yi mu sha irin wannan alkhairi mu ma mu zamo wani abu zuwa gaba fatar da muke yi kenan kada ya zama to muna zuwa wannan makaranta kawai mu a ga ɗalibai sun cika wuri amma kila ana karatu ni ina karɓa waya wannan yana cacin wannan yana kaza gaskiya wannan ba ladabi ne na ɗalibi na ilimi ba cikakken ɗalibi in ya so duk abin da malam yake yi shine naci don haka za ka ga wasu ɗalibai in a ce malam buɗe bakin sa ya so talatin suna iya karga ma zaman da ya buɗe bakin sa so talatin saboda kalla suke da malamin ɗaukar darasin su suke yi abin da suka zo yi shi suke fahimta to haka muke fatar kowane ɗalibi ya zama bayan godiya gare ku yan uwa na ɗalibai sannan kuma muna godiya ga irin uwayenmu da kakanni da suke suma tare da mu a nan su suke karfafa mu da bamu shawara in ba su gan mu ba su kira wayoyin mu ya aka yi kuma ta haka muke kokari kuma mu zo mu kara ɗaukar ilimin Allah ya saka musu da alkhairi sannan kuma kamar yadda godiya ta gabata ga yan media ga suna NTA da sauran irin su Abdalla Mayalo wanda shine shugaba kamar da nake gani a nan na yan media yana kokari komai aka yi a masallacin nan in kudu ba ka saki yanzu kana gama yanzu kana ganin ta ko ina ta ya riga ya fiki kowa ya kalla ya amfana to alhamdulillah kuma muna godiya sosai sannan kuma muna ƙara jinjinawa da godiya ga waɗanda su ma suka ɗauki nauyin su ɗan miliya ɗin domin su zo su rinka kwabarin wannan alkhairi da ake kuma saya da a duniya sun yi amfani da dukiyarsu wanda ba sai na faɗi sunayensu ba sun yi don Allah kuma muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi daga ƙarshe ina godiya ga dukkanin kowa da kowa sannan kuma muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna muna wannan aikin halakai ya zo wannan lokaci mai albarka fatanmu Allah ya sa wannan aiki a mizani na ayyukanmu muna fatar Allah da mu da malaminmu da masu sauraronmu a waje da duk waɗanda suke ƙoƙarin isar da sabunan su je ko ina to Allah ya karba mu kowa ya sa masa a mizani suna tunatarwa da nake son in yi kamar yadda malam shehu ya yi bayani ita wannan makaranta mai albarka kun san zamani yakan tafi yana tafiya kuma suna cewa zur kai sama darar daha wato bi yadda zamani ya tafi kai ma ka tafi tare da zamanin amma sai wasu masu hakali suka ce in zamanin ba gurbatacce ba ne in ma gurbatacce ne kai sai kai kokarin tacewa jiya dan agaji yake muna adam dan agaji ko yake muna ishara game da alkhairi na midiya da sauransu to Allah ya sa wannan masallaci shi ma akwai midiya da sauransu kamar irin Dr. Bello Juma'a in ka bi duk abin da ake yi kana iya samu mafi yawa kamar irin shek usman muhammad sani yanzu yanzu in za ka buɗe waya ka zaka ga abun yana tafiya layi haka ake yi tun farkon ramadan kuma haka yake tafiya ko ba ramadan din ba ko da Allah ya sa ba ka zo makaranta ba saboda wani uzuri in uzurin ba zai hana ma ka buɗe wayar ka ba to da Allah ya kokari guda ka wannan romo ta wuce ka yanda muke zaune a masallaci muna saurare kai ma za ka yi musharaka bambancin mu da kai falalar da manzon Allah ya faɗa cewa musama a kaumin fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده me yasa na kawo wannan ba suna fassara ba dukkanin ku insha Allah kuma ga malam nan kila me yasa na kawo wannan saboda kada ka ji aka tala kullun ka ce ai ina da waya zan kalle ta a to zuwa masallaci akwai wani alƙairi tare da shi a takaice dai muna godiya ga dukkanin wanda yake da hannu ko ta addu'a ko shawara ko bari na karantarwa ko sauraro akan wannan alkhairi fatar Allah ya karba mu nan da take da insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Imam Zakaria jazakumullahu bihar Me jawabi na gaba wato shugaban izaza na Direct Local Government Malam Tukurkola wanda Malam baya nan saboda rudiri amma ya wakilto malam ibrahim umar ba yawa wanda malam ba shi kaɗai to ba akwai wani malami na ga suna a hannun dama malam usman daga wannan ba allah ko gani suna ɗaya waɗanda suka ta jajircewa a tafiya ta wato izala a cikin wannan gari na a cikin wannan jiha ta birnin kawai local government don haka Malam ne muka barka zuwa tare da malam don haka Malam yi daga ban mun jawabi malam ibrahim umar ba yawa. kara da minti goma suka tuka saba da za ka kasa muna a cikin wannan zama da fata Allah ta albarka. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله منا كان maka da kan nuna mana wani rana babban shehin malami na addinin musulunci shek muhammad sani usman muhammad sani wanda allah ya taimake sa yana karantar da ɗalibai karantar suwa from the grassroots tun daga tushe da asalin abinda ake nufi karantarwa Allah ya saka masa da alkhairi a madadin shugaban wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta birnin Kebbi local government wace a Sheikh Imam Muhammadu Tukur Abubakar Kola yake jagoranta ya mun wasiya kamin ya wuce wajen tafiya umra da kuma duba lafiyarsa cewa lallai yanayin wasiya duk ranar da za a rufe tafsiri a nan inda ina da rai da lafiya in tabbata a zo na an rufe wannan taron da muna fatan aikin da ya je yi na umara allah ya karba masa kuma lafiya wadda ya je nema allah ya kara masa lafiya ba shakka wannan jajirtaccen aiki ne idan an nemi mutanen duniya su fitar da mutumin kirki za a zo makaranta a bincika malami da ɗalibansa da suke karatun littafin Allah da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dole a amince da cewa shine mutumin Allah saboda idan an rasa mutumin Allah a makaranta ana karantar da ƙur'ani da sunna manzon Allah a ina ne za a samu shi hala wannan aiki shine wanda annabawa suka yi ta yi tsawon rayuwarsu domin isar da saƙon allah Ta baraka wa ta'ala wannan aiki jajajir da kai a cikin wannan wata allah ya saka maka da janna tare da dukkanin sauran ɗalibai da iyaye da yayu da karnai waɗanda ke wannan wurin allah ya saka kowa da alkhairi muna godiya ta musamman ga 'yan agaji wa'yanda a duk lokacin da mala zauna suna nan tare da shi suna wa wannan karatun hidima su ma allah ya saka musu da alkhairi yan social media yan jarida wa'yanda kowa ya haƙa wato kayan aiki domin a watsa wannan da'awa ta ke ta hazo ta shiga duniya wato a cikin yanar gizo daga duk inda ake a duniya kana hararo wannan karatu matukar ka shiga ta inda ake shiga a kama wannan karatu. wannan ba karamin aiki ba ne allah ya saka musu da alkhairi yan uwa wannan karatu na tafsirin wata ramadana wato sadaukin karatu ne wanda yake karantar da mu na duba da yawa kuma shi kai ne Ramadana. yana kokari ya karantar da mawadata don su ɗanɗana kudarsu har zuwa ƙarshensa domin su sausaya ma miskinai ko bayan an sha ruwa wannan yana tunatar da su wahalar da a cikin talauci kana sun ka ci abinci babu azumi babu wani abu gari ya waye ka yi wabai wabai baka san a ina za ka je ka samu ɗan abin salati da za ka samu bakinka ba bakinka kawai ba da bakin wani ba abin ya zan ja'in ja saboda haka masu arziki mawadata kun ji yadda talakawa suke ji kullum haka suke illa 'yan wasu kwanaki kawai cikin baiwar Allah in ya wadata su da ɗan abin da za su ci saboda haka ku yi ƙoƙari ku yi ƙoƙari ku girmama haƙƙin talakawa miskinai waɗanda ke neman abin da sun kashi ku taimaka musu saboda Allah ramadana yana koyar da mu watan zuwa makaranta da sauraron wa'azi kamar yadda gashi nan munta inda ba ramadana ba ne yana da waya ta rutsa da wani anan amma saboda shi ramadana yana ba da tarbiyya yana jawo hankulan mutane zuwa ga samun lada kaga mun cika masallaci mun zo muna sauraren littafin Allah to abinda yake nufi wadda kuke haka ko bayan wata ramadana to ku rinka zuwa makaranta kuna saurarin murya Allah da ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ita ce al'umma annabi Muhammad darajarta za ta ƙara ɗaukaka dukkanin taronmu komi mu malamin addini da ɗalibansa sun fi taron mutanen da ba haka ba darajar. maganar nan Allah ya faɗe ta a cikin alƙur'ani manzan Allah ya faɗe ta a cikin hadisai watan da yawa yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja Allah kai mana jagora bayan haka abin da nake son ku sani kuma daga cikin ladubban da ramadana yake koyar da mu shine nisanta zunubai zaman datsa ana yi lisahin motoci ga hanya da budaren mata da gwagware in wannan ta wuce aka aza kasar ɗinta ta yi nisa a ɗauku na wata a aza wannan ba alkhairi ba ne mutuna Allah wanda ke sun ya samu lada samu rahama wannan ba hanyarsa ba mu nisanci zaman tsegumi da na kashe wando ba sana'ar komai ba zuwa makaranta ba sauraren karatu wannan ba alkhairi ba ne kun ramadan ya tabbatar da waton babu abin da ya yi alkhairi ga mutane in ba su zo makaranta su saurari karantarwa Allah da ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba bayan haka Ramadan yana koyar da mu yin kyauta ziyar da sadaka take ba ta da kaɗan na ba ta da yawa Yan kunu gare ka ɗai duka ‘yan wani Yan tuwo ne da tsayan wani kada ka kuskura rayuwarka ruwa ta mamaye ka sannan in za a yi a yi saboda Allah komi ka yi ka nemi ladarta ga Allah ba don mutane su sani ba da wannan nake jawo hankalin 'yan siyasa waɗanda 'yan asibiti an ka je dibin mara laya da ya kyautar da za a yi 'yan social media ana ku tau da nan ku ɗauka ku komo da nan a kyautata niyya ko 'yan media sun ɗauka in zuciyarka ta yi kyawu Allah zai baka lada kuma sannan za a faɗa in faɗin kake so a yi illa in zuciyarka mai kyau ce babu shakka Allah zai baka lada ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nasi wala yu'minu billahi wala bil yawmil akhir فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه فردا لا يقدرون على شيء Wallahu كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين yan uwa ko kyauta ko sadaka suna da ladufa ko ni za ka yi ka kyautata niyyar ka kai saboda Allah idan kai saboda Allah ko duniya ta gani ko ta sani ko bata sani ba Allah dai zai baka lada yana yiwa ka hada riba biyu jama'a su sa maka albarka su yaba su yi godiya da yake kayi ne saboda Allah kuma Allah ya baka lada ba zai rage maka ba ranar tashi alƙiyama ya baka sakamako ina godiya ga Allah da ya nuna mana wannan rana tare da ilcin da shugabanmu shugaban wannan kungiya a Sheikh imam muhammadu abubakar tukur kola wanda ya sa in wakilce shi wajen rufe wannan tafsiri ya ce a gaya muku ya nemi ku fata alkhairi allah ya saka mu malam da alkhairi allah ya saka mu masu saurare da alkhairi kuma ya ce abin da duk aka jiya a yi kokarin tabbakawa a yi aiki da shi allah ka taimaka mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wakili ka kai wakili cikin ɗan lokaci kaɗan wakili ya gabatar da abubuwa glass da infat da sauran abubuwa da za kuma ga yari jaza so matsala ta gaba ko kuma ajanda ta gaba akwai bayani game da neman taimakon yan uwa da suke a prison da asibiti wannan malam ya yi ta kokarin ja hankalin mutane an yi ta bayani game da wannan amma ina gaya muku yan uwa duka dubu ɗaya da biyu ɗaya tun sati uku ko nawa wanda na san lasiya shekarar ta gabata duk waɗanda muka ce su asibiti sun gani ko wane envelope haka muka ɗansa dubu biyu uku uku an ka bi gada da asibiti ana ba su gidan yari waɗanda muka ce su sun gani da irin fulani da akwai wanda ƙetarwa ɗaya daga nijar ha ƙetarwa ɗaya shigo da jihar an kame shi an kashe gidan yari da shekara ta biyar zuwa mu shi ya yi sanadiyar wala a fiskar da shi ƙetarwa ɗaya bai kusan yadda ƴan wani ba su kusan da yake ba ya ce bula wallahi shekara ta da gidan ka to Allah malam ku cece mu yana wa malam kuka da shi haka yana da fa'ida kada mu manta da shi to shi yasa muka ga dacewa cewa ko kowace shekara kuma daga cikin mutane in mutum yana da dama in dai don suna da kaida mutane ba da yawa bane amma dai ku akwai inda ke zuwa su ce kaza in muka roƙa suka ba ba sai a tare su su gani abu ne wanda in ka gani zaka ka ji sosai kwarai da gaske akwai wanda dubu goma na hawa an rike shi da muna da kuɗi duk ire irin waɗannan mun so mu tattara su mu ci a gura mun masu dubu goma goma sha biyar da duk a tara mun su mu biya a sake su to amma mun kiya dubu ɗaya ɗari biyu an samu yanzu na gani su biya akwai in ba wani bawan Allah da ya ci a turu a kan ba dubu ɗaya ɗari biyu to da shi za a lafiya yi sayayya wanda mun yi shekarun da muke zo musu da nama sai mun yanke rago an soye wala a ce musu ci kuli kuli magi ɗan gidan yari in ka bashi magi ni a malamin su shi yasa na haiku sani halin ɗan gidan yari magi da ko gani in kabba ɗan gidan yari magi wala gane kai ka ba shi a miliyan goma kyauta suna ba magi fiye da kasa tsammani sai ko karatu muka yi wani ya yi kokari cewa ɗin zai eh, emergency ta ce za a ce ko ba shi magi guda sai a kabbara kai kaga Allah ya barka waje nan kana sha iska kai tunanin cewa ba kowa a mutumin banza gidan yari ba sai kana alaƙar su kake ganewa ba kowa na aka ɗaya yanzu kana ake ɗaya kamita kai ka can to shi ka zan mutumin banza don haka mu yi kokari mu ba da tallafi a cikin wannan aiki muna son to ko ba kara musu eh, ba ne ce kira na ganin nesa ko na kusa ko na nesa kowa shi kokari shi ba na shi tallafi a cikin wannan tafiya duk abin da kai wa ma taqaddimu li anfusikum min hayri tajiduhu inda Allah ba wani na li an fusikun don kan kawunan kuna kuwa kasa azawai in ka ba su Allah ka a kan ka kawwa za ka bai kokari yan uwa mu ba da wannan taimako a sabu zuwa gidan yari da asibiti ah, wannan kenan sai jawabi na karshe na eh, ya ji kwarai da gaske kwarai da gaske wannan ya yi dide ya yi a kan zagaya don Allah dan samu abin da aka dan tattaba gwargwaron abin da mutane ke ba su hawaje hawaje eh, na jawabi na karshe sai jawabi rufe tafsir daga bakin babban malam to lokaci ga ya kare to amma ba ta samu kalma ko guda ta malam malam ya samu kalma ko da guda ta hayar ne insha Allah assalamu alaikum gaskiya kusan don abin da ya kamata yan wasu da gaski abin da muke fata da kashe shi ne allah ta baraka wata ala shi karɓa muna abubuwan da aka yi allah ta baraka wata ala shi amfani mu kuma da abubuwan da muka karanta yan wa kuma allah shi amfani da su da sauran duk jama'ar da ah, suka suka ba da gudunmawa a cikin wannan lamari Allah baraka wa ta'ala shi saka makowa da alkhairi ya rubuta makowa a mizaninsa duk abuwan da muke fata na alkhairi ga rayuwanmu da iyalanmu da ƙasanmu da duk inda al'uwa musulmi suke Allah baraka wa ta'ala shi haka mana ya tabbatar mana da shi abuwan da kuma muke tsoro da abubuwan da muke kallon su a matsayin barazana da tashin hankali da rayuwarmu da iyalanmu da cikin ƙasarmu da kasashen musulmi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana ya kuranye mana ya amintar da mu a cikin wuraren zaman mu baki daya to wannan dai shine dama dai lokacin ya kare ba wata kalma ce zai yi ba yan uwa da suka zo zakuwa ta musamman muna nuna godiya ta musamman gare su mune musu addu'a ta alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ya sajjala wannan aiki nasu a cikin mizanin hasanat Allah ya saka kowa da alkhairi muna godiya sosai ah, wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi